الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل قرأت دمك للتاكن مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي yau za mu yi إن شاء الله زام hudu insha Allah عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال صلى الله عليه وسلم اعرف وكاءها أو قال وئاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها فضالة إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها ماءها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وترعى الشجرة فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب وانا حديث إمام البخاري أرويته كشن باب الغضب في الموئزة والتعليم إذا رأى ما يكره وتباب ديك بيان wato fushi lokacin da mutum yake wa'azi idan ya ga abun da bai kamata ba ko abun da baya so saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi a cikin wato wannan hadisin mai wa'azi yakan yi fushi wani lokacin in ya ga abun fushin ko aka yi wani abu wanda baya so a wurin wa'azin ko aka masa wata tambaya wanda bai kamata masa ba yace an zaid ibn khalid al-juhani daga zaid dan khalid al-juhani sunan kabilansa ne juhaina radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa'alahu rajulun anil wani mutum ya tambaye shi dangane da tsintuwa dangane da wani abu da aka tsinta idan mutum ya tsinci abu yaya zai yi da shi tsintuwa ta da muhimmanci akwai babi guda a cikin littattafin fiqh babu luqta babin tsintuwa ko babu laƙiƙi babin ɗan tsintuwa yaro da aka tsinta a hanya da ransa ko a juji ko makamancin wannan to malam abin nan yace wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da tsintuwa ma'ana in na tsinci abu yaya zan yi da shi na yi amfani da shi ko na ajiye shi ko ya zan yi faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace irif wika aha wato ka san matsaurin jakan da kafinta irif ka gane maɗaurin jakan da kafinta au ƙala ko cewa yi wi'a'aha irif wi'a'aha ka gane jakar ma'ana ka kula da ita ka gane ta wa ifasaha da kuma jakar duk ma'anar su ne al-ifasu wal wi'a'u dukkanin su jaka ne ma'anar sa burga ne wato da kaya ko kuɗi ana sawa a cikin jaka ne yar karamar jaka ka kuɗin sulalla ne wato ainihin karafuna ne ko dalma so da haka sai an sa su a wata yadda ka ana riƙewa lokacin babu aljihu ana ɗaura zani a yafa a yafa mayafi so da haka sai zama a cikin yar jaka ake sa in wani dan guzuri ne ko abinci shi ma za ka samu a jaka ne shi ake cewa alwi'a wanda ake cewa burgani to idan ka je ka tsinci abu galibi za ka tsince shi a cikin jaka ne a da galibi to saboda za ka yi ta kiyan wannan abun ne shi yasa manzon Allah kuma sai fara cewa ka kiyaye yaya daurin jakar yake kuma ka kiyaye jakar wato ita jakar ya kalanta yake kuma ta menene ta fata ne ko ta leda ko makamancin wannan sannan ta ya aka daure ta wani irin dauri aka mata duk ka kiyaye wannan shine ma'anar irif wika a ka fahimci yaya aka daure jakar au qala ko kuma manzon Allah cewa yi wi'a'aha ka kiyaye yaya aka daure jakar shine wi'a haka nan wa ha ko cewa wa ha wato ka kiyaye jakar duk ma'anansa sa ne alwi'a'u da da al-ifasu duk ma'anansa sa jaka alwi'a'u kuma abinda ake daure jakan da shi to ka kiyaye su sai ce summa arif hasana sannan kai ta kiyan wannan jakan wato kai ka sanar da ita shekara shine ka dinga tambaya wane ne wata jakarsa ta faɗi waye jakarsa ta faɗi na fatan muna fahimta saboda haka sai kai ta cakiya shekara guda idan mutum ya zo ba daga zuwa ya ce ni ne sai ka bashi ba don a can baya an ce ka kula da launin jakan kalan jakan da kuma me da yadda aka ɗaure ta saboda haka in mutum ya zo ya ce eh, ni ne jakata ta faɗi sai ka ce to yaya kalan jakar take sannan kuma yaya ɗaurin yake wani irin ɗauri da igiya aka ɗaure ko da bakin jakan aka ɗaure sannan wani irin ɗauri aka yi duk sai ya kwatanta maka in ya kwatanta sai ya zama me sai ya zama tasa idan bai kwatanta ba kuma to zai zama ba tasa bane yanzu idan handset ɗin mutum ya faɗi kaga farko za a tambaye shi wani iri ne sai ya faɗi sunan handset ɗin zai faɗa mai samson ne ko nokia ko makamancin wannan bayan ya faɗa kuma wani irin kala ne fari baki abun nan a ah, silba ko makamancin wannan bayan abun nan in ya faɗi wannan kuma za a duba a ga sunaye a cikin hansakin misali wani suna ne a farko suwaye da suwaye mutanenka sai a dudduba a ga da ya sai cikin nan sai a bashi kayansa in akwai su hotuna da ya ajiye a ciki a shiga gilari a duba wani irin hoto ne akwai hotonka a ciki ko hoton ƴaƴanka ko makamancin wannan sai a duba don a tabbatar wannan kuma ya danganta da wane ne ya zo ya ce na sanni in wani ne ba za a tsananta bincike ba an san cikin nemi kayan wani ba amma wani ne sai an tsananta to ballanta na ce kuɗi ne suka faɗi kaga dole a tambaye shi nawa ne kuɗi in ya faɗa to yan dubu dubu ne ko yan ɗari biyar biyar ko yan ɗari biyu ko yan ashirin ashirin duka sai ya faɗa in ya faɗa shikenan sai a ba shi kayansa wato da za a ce duk wanda ya zo za a bashi to da za a ba wani haƙƙin wani da an yi tsintuwa sai wani ya ce nawa ne kawai sai a bashi sai mai kayan kuma sai ya zo sai ku rasa yadda za ku yi da shi to amma idan aka masa tambayoyi aka tabbatar da nasa ne shi shikenan sai a bashi ainihin kayansa so saboda yana da wuya kayan mutum ya bata ko ya faɗi a ce yana da shaida a lokacin da ya faɗi yana da wahala to sai ce kai tarifin ta shekara guda shekara kana neman waye mai wannan abun nan din waye mai wannan mai wannan abun da ya bata shekara guda sun mastamti biha sannan ka ji daɗi da ainihin wato wannan kayan fa in ja'a rabbuha in me abun ya zo fa addiha fadalatun ilai ka ba shi kayansa wani abu ne nasa da ya bata wato anan da aka ce sun mastamti biha idan kai kai ta kiyanta shekara guda mai ita bai zo ba za ka iya amfani da ita shine nan ka ji daɗi da ita ai sun manta tafi biha kai amfani da abun abun wato abun da ya bata ne kamar yadda ya zo a wata riwayan fa sha'anuka biha kai amfani da ita kamar za mu zo akan yin amfani da ita sannan aka ce kai tarifin ta shekara wanda yana nuna kenan ba daga samun wannan tsintuwan nan sai kai amfani da shi ba dole sai ka giya shekara guda ka rasa wanda wato ainihin mai ita ka rasa wanda zai yazo zo tawa ne da ainihin siffofin da za a iya gane cewa ta sani so da haka bayan shekara ɗaya wannan kuma kana da daman ka yi amfani da ita ko ka sayar abin nan ko ka ba da sadaka ko kuma ka ci gaba da ajiye ta kamar yadda zamu zo bayani a kansa to da yake fa in ja a in me ita ya zo me abun batan kenan wanda me tsintuwan ya zo to idan me tsintuwan ya zo sai ya yi bayanin ga yadda abunsa yake to fa ha ka ba shi kayansa wajibi fadalatun ilayhi wani abu ne nasa da ya bata a mayar masa kuma izuwa gare shi kenan ba in idan ya zo ya ta'arifi yayi bayani ga yanda abun sa yake sai ka rike ka zalunce shi wajibi ne ka bashi nan da aka ce sun ma'arif hasana yi ta kiya shekara guda Wani ya ga kenan idan mutum ya yi tsintuwa bai yi ta kiya ba to haramun ne ya rike a hannunsa haramun ne saboda manzala ta sama ya ce ka yi ta kiya kuma umarni ne umarnin kuma yana nuna wajibi ne kai kake nan ba kamar yadda wasu suke ganin kamar tsintuwa ganima ba ne mutum yawa ya gari bai da koko wasu ya ce yau Allah ya tsinci dubu biyu kaga kana neman wani dubu biyun sai faɗi kai ka ɗauka kaga ka zama azzalumi kenan sai ka je wata yana ta wai wai ko tsinci dubu ɗari ma wani zaka je yana cewa to kaga tsintuwa ba naka bane bahaushe yace tsintuwa ba sata ba abun wani ba naka ba to kaga me ne kenan in ma ba sata bane zalunci ne saboda haka kar ka roƙi Allah ta'ala ya sa ka tsinci kuɗi ko wani abu ka roƙi Allah ta'ala ya baka ta hanyar halal ta hanyar sana'a ko makamancin wannan ya tabbata a hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man awa ballatan fa huwa ballun ma lam yu'arrifha duk wanda ya tsinci wani abu ya riki abun ya ci gaba da amfani da shi to bacecce ne matukar bai yi wannan abun ba wato bai bada tsakiya bai ce abu duk wanda kayan sa ya bata to akwai kayan a wurina ba to da zo dole ne ya bada me ya bada cikiya to menene hukuncin yin tsintuwa ne kafin mu karisa hadisin nan domin tsintuwa kala duniya akwai na dabbobi akwai kuma wanda ba na dabbobi ba na dabbobi su ne karshen hadisi to in ka tsinci wani abu wanda ba dabba ba na dabba za mu zo manzo Allah ya bayani sadalla dalla ka tsinci wani abu wanda ba dabba ba to menene hukuncin wannan tsintuwan ma'ana ma'ana in ka tsinci wani abu ka ɗauka shi ya fi ko kuma ka ci gaba da tafiyanka ka ƙyale shi har mai shi ya zo ya samu ko kuma wajibi ne ka ɗauka kaga tsayan uku kenan in ma a ce dole ne ka ɗauka in kai tsinto ka je ka yi takiya kuma shekara ka nemi mai shi shekara ko kuma a ce mustahabi ne ka ɗauka in ka bari babu laifi ko kuma a ce barinsa shi ya fi a kan ma ɗauka ɗin ka bar shi mai shi a yana yin tikiya zai zo ya ta duba duk inda yake zaton akwai abunsa idan ya zo sai ya samu kayansa to wasu malaman sun tafi cewa wato ka bar abin nan ka ɗauki tsintuwa shi ya fi a kan ka bari idan ka gani ka ɗauka shi ya fi a kan ka bari amma matuƙar ba dabba ba ne za mu zo kan dabbobi kuma wato ka ɗauka ka je ka yi ta giya ka ta yin ta giya a wurare daban-daban shi ya fi ka nemi mai shi shi ya fi a kan ka ƙyale shi idan ka ƙyale ƙila zai iya ɓata amma in ka ɗauka kuma kana tambayan waye kayan sai ɓata waye kayan sai ɓata ƙila a samu kuma wanda kayan na sai ɓata abu hanifa da imamu shafi'i suka tafi cewa ɗaukan tsintuwan shi ya fi amma dukkanin wannan fa da sharaɗin in za ka nemi mai shi ba wai ka zo ka ajiye shi a gidanka ba in ka je shi a gidanka kuma to zai zo shiga gidanka ne yana neman kayansa kaga gara ma ka bar shi a can din kila ya zo yana dubawa ya samu amma wasu malamin kamar imam malik da imam ahmad suka ce ka bari shi ya fi akan ka ɗauka misali ka zo kan hanya kana wucewa sai ka wani ya yadda sa dubu biyar to ka wuce kawai wataƙila zai zo yana duba yana duba sai ga kayansa in ka ɗauka kuma ka zo za ka yi ta giya ƙila shi yana a daga wani gari ma yake ya zo daga gire ne ko gurore ko numan kai ka zo kana ta a cikin jimeta ina zai ji balle ya sanne shi amma zai iya dawowa a inda yake zaton kayansa ya bata sai zo ya nema ko da haka suka ce ka bar shi a wurin shi ya bi akan ka ɗauka amma in ka ɗauka baka aikata haramun ba sai dai kuma za ka yi me za ka yi cikiya wannan haka imam mali ya tafi da da imam ahmad sai dai yanzu yadda azzalumai suka yawa in ka san kai amintacce ne to ina ga ka ɗaukan shi ya bi zai idan baka ɗauka, ba wanda zai dauka kawai je harkokinsa da shi ko tikiyan ma bai zai ba amma kai in ka san amini ne za ka yi tikiya shekara guda ka ajiye shi duk wuraren da ake zaton za a san me shi ko za a samu me shi kai to wannan ina ganin insha Allah shi zai fi akan ka wuce wato ainihin wannan wurin ko kuma ka samu wani amincecce a layi misali yanzu kaman kan titin nan ne akwai masu shaguna masu saide saide so da haka sai ka ɗauka sai ka basu ka ce ko da wani za ku ga yana ɗan duddubawa yana dan neman wani abu naka ku tambaye shi me yake nema shikenan in shine sai a bashi ko kuma ya zo ma kila ya tambaya shi ya yafi akan ka tafi da shi ka kira wata unguwar kake a zo ana nema a nan kai baka da labari ma ana nema din wasu malayan kuma suka ce wajibi ne a finta wajibi ne wato ainihin a ɗauki tsintuwa ɗin kuma a yi tsakiyansa wato shekara guda cikiyan kuma ana yi ne a wuraren da ake zaton mutane wato suna haɗuwa a wurin kamar kasuwanni da kofofin masallaci da wuraren taro wuraren zaman jama'a na ce kofofin masallaci ko kenan ba cikin masallaci ba cikin masallaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani ya zo yana cikin abunsa a masallaci manzon Allah ce kada Allah ya miyar maka ba gina masallaci don wannan ba to amma kowa irin an yi sallah ana fitan nan a kofar masallaci ce waye abu kaza nasa wato ainihin yabata sannan sai ce abin nan yace idan me ita yazo ka bashi fadalatun ilai. wato ni abu ne nasa da ya bata amma wata riwayan yace wa illa fashanuka biha idan me me shi yazo ka bashi in kuma bai zo ba fa fashanuka biha kaje kai amfani da shi kaje kai amfani da shi to wannan kai amfani da shi din ko kuma fashanuka biha kaje kai yanda kake so da shi ma'ana in kana so ka ajiye ya zama ajiya duk da mai shi ya zo ka bashi ko kuma ka je ka yi amfani da shi amma da sharaɗin duk da mai shi ya zo za ka biya kimansa ko kuma ka yi sadaka da shi shi ma da sharaɗin za ka biya wato in kai tsintuwa ɗayan abu guda uku ne za ka yi ko dai ka yi sadaka da shi ko ka yi amfani da shi ko ka ci gaba da ajiyewa amma ba za ka taɓa mallakan wannan abun ba wato ya zama mulkinka ba ba za ka yi wannan ba saboda babu abun nan babu dalilin da zai sa ka mallaki kayan wani ba tare da haƙƙi ba kuma hadisai sun inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar muslim da yake sun arifha sana fa in lam yaji sahibuha kanat wadi'atan indak yace ka je kai tikiya shekara guda in me kayan bai zo ba to ka ajiye a wurinka ya zama ajiya kanat wadi'atan indak ajiya kuma kaga duran da mai shi yazo zaka bashi kayansa to idan ya zamana me shi ya zo ko da bayan shekara nawa ne ka yi amfani da shi ne ko ka yi sadaka wajibi ne ka biya shi kiman wannan abu in kuma ka ajiye ne ka ɗauka ka bashi ka bashi kayansa shi yasa ya zo a wata riwayan dai wato yace fa in jaa talibuha yawman min ad-dar fa addiha ilay ita ma riwaya muslim ne in ne neman wannan abun da ya batan ya zo wataran min ad daga zamani ko yaushe ne ne to fa addiha ilay ka bashi kayansa saboda haka kenan wajibi ne ka biya shi yasa dukkan malamai sun yi ittifaqi idan kai amfani da abun tsintuwa to wajibi ne kuma ka biya mai wannan abun duk ran da ya zo koda bayan shekara nawa ne dole sai ka biya shi babu daman ka mallaka sai dai zahiriya su ne suka ce za a iya mallakarsa saboda wannan hadisin da manzala sawa ke cewa ya kasance ajiya a wurinka idan amfani da shi kai ka biya idan sadaka kai da shi in bai zo ba ka masa sadaka in kuma ya zo kayi wa kanka sadaka sai ka biya in kuma ka ci gaba da ajiyewa ne duran da ya zo sai ka ɗauka ka bashi sai dai ba a ajiye abu sai in yana karɓan ajiya wato abin da bai zai lalace ba amma idan ka tsinci ɗanyen tumatur sai ka je ka miya da shi duran da ya zo sai ka biya shi kayansa ba za ka je ka ajiye shi kuma ya rube abin ya zama azara da kai da shi gaba ɗaya ba saboda haka duk abin da bai zai karɓi ajiya ba to ka yi amfani da shi ko ka sai da shi ka ajiye kuɗin ran mai shi ya zo sai ka bashi kuɗinsa ko ka yi kimansa nawa ne kuɗin wannan abun sai ka je ka yi amfani da shi duran da ya zo ka biya shi kuɗinsa ko ka je ka so masa irin kayansa ka bashi amma ba za ka ci gaba da ajiyewa ya lalace ba in ya zo kuma ka ce ai na aje shi a nan na ta ajewa har ya lalace to duk abun da zai lalace wajibi ne a yi amfani da shi in ne shi ya zo sai a biya shi wannan shine hukuncin wato ainihin tsintuwa to sai malamai suka yi saɓani wai tsintu wannan kowace ce sai an ajiye ta shekara ana ta giya, ko kuma a akwai wanda kimanta bai kai haka ba wasu ka ce kowanne ne don hadisin bai ware ba babban abu ko karami mai tsada ko mara tsada wasu malayan suka ce a in yana da kima dai abu in yana da kima yanzu idan mutum ya yadda naira hamsin ɗinsa akan hanyar nan zai tsayawa yana ta giya? mutum ya yadda naira hamsin ɗinsa ya tafi cikin kasuwa ko wani wuri ba zai dawo yana neman ina naira hamsin ɗinsa take ba to wannan ne wasu irin wannan wasu malamai suka ce ka je ka kai amfani da shi irin su guntun gurasa ko dan guntun biredin mutum shikenan sai yadda shi a hanya irin wannan yana da wuya ya dawo a ce yana nema so da haka in wani ya tsinta ya je amfani da shi ba sai ya yi takiya shekara ba amma kuma in me shi ya zo yana nema ka tabbatar nasa ne wannan kuma wajibi ne ka bashi ko da abun bai da kima sosai kenan sabanin da aka yi wajen ajiyewa shekara ne wasu sun ce dole wasu sun ce ba dole bane in abun bai da kima wato in ba mai tsada bane ne amma wajen biya kuma ko ba yana da tsada ko ba da tsada in mai shi ya zo wajibi ka biya shi ko da ka yi amfani da shi ya za ka ka gane wannan abu mai kima ne Shi ne abun da ausatun nas suke rowansa ausatun nas tsakatsakin mutane wanda ba talaka ba ba mai kuɗi ba yana rowan wannan abu ma'ana abun yana da muhimmanci a wurinsa to wannan abu lallai idan ka tsince shi ka ajiye shi shekara guda amma abun da mai kuɗi baya rowansa wannan zai iya abu ne mai kima saboda kuɗinsa shi bai ɗauke shi wani abu ba amma tsakatsakin mutane ko sun ɗauke shi wani abu abun da talaka wanda bai da komai yake rowansa to shi ko za ka samu bai da wani kima wajen tsakatsakin mutane ko masu kuɗi yanzu naira hamsin ɗin wani ya same ta a wannan yinin shikenan zai sai ɗan koko da ya sha zai sai dan kokon sai karya ko garau garau ɗinsa ko makamancin wannan to amma wani kuma a sa ba kai wani idan ka ɗauki dauki biyar ausatun nasi ba sa rowan biyar me ma'anar ausatun nasi mutum ne yana da rufin asiri ba za a ce masa mai kuɗi ba za a ce masa talaka ba sai ya zo karatu Kaduna masallacin Kaduna Street sai biyar ɗinsa ta faɗi sai da je gida da ya laluba sai bai ga ɗari biyar ba don Allah zai dawo masallaci a ce yana wata unguwa sai zai dawo masallaci sai yana neman ɗari biyar ɗinsa bai zai dawo ba to kaga wannan ɗari biyar sai ya zama kenan ba ta kai aje ta shekara ba amma in ba da na abun nan abincin gobe fa iya ɗari biyar ɗinsa ga ‘ya'ya ga iyalai ba da kwanon masara gobe wanda za a dafa a gidansa to kaga wannan kan ko anguwa mai nisa ne je zai dawo ya nemi ɗari biyar ɗinsa to kaga wannan ba za a yi kiyasi da shi ba to da haka ɗari biyar ba sai an ajiye ta wato har zuwa shekara ba amma abin da yake da kima wanda tsakatsakin mutane suke ainihin rowansa to wannan za a ajiye shi zuwa wato shekara guda idan mai kayan ya zo sai a ba shi kayansa in bai zo ba kuma a yi amfani da shi ko a yi sadaka da shi ko a ci gaba da ajiyewa duk ran da ya zo za a ba shi in bai zo ba kuma shi kenan kai ka iya abin da ya waje ba a kanka wato da zaka da zaka tsinci mota shekara guda ta miliyan goma shekara guda kana cikiya ba a same ita ba shi kenan in kaga dama sai ka yi amfani da motan ko ka yi sadaka da ita ko ka ci gaba da ajiye ta idan ka yi amfani da ita ko kai sadaka da ita sai mai ita ya zo to za ka biya shi sadaka ne kai wa kanka sai dai in ya yadda idan me idan kuma amfani da ita kai sai a ce to ka kawo miliyan goma wajibi ne kuma ka biya in kuma bai zo ba shi ke na Allah maka gidar dogo saboda haka kai amfani da ita kuma har ka mutu bai zo ba ko har zuwa lokacin da an manta bayan da za a iya zo ma na wannan kuma ka ci me ka ci bulus shine ma'anan fasha'anuka biha ka je ka yi amfani da ita to wannan abun da ba dabba ba kenan bari mu ji dabba kuma menene hukuncinta sai ce qala fadallatul ibil shi wannan mai tambaya sai ce to baciccin raqumi fa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya zamu yi da shi fa ghadiba manzala ta sa sai fushi hatta hamarat wajnatahu hasan da kundukukinsa suka yi ja kundukuki wato ba to ba wannan kashi na saman to wanda yake kusa da ido shine alwajana alkhaddu kuma kumatun wannan saboda san da nan din sai ja wannan kashi na sama na saman ainihin wato na ƙasan sa wanda yake saman kuma tusa sannan suka ja saboda fushi ya za ya tambaye shi dangane da abin da ya shafi rakuni to me yasa manzala ta sama ya fushi shi ne muhammadu shayin na kawo wannan hadisi a wannan babin babin wanda ya fushi a lokacin da yake wa'azi ko kuma ana tambayar sa ana fatawa manzala ta sama sai fushi har sanda fiskarsa ta ja don a wata ruwan auƙala ihimarra wajahuhu har san da fiskansa ta yi ja saboda fushi ta amma wannan sai ka ce ah to ba neman ilimi yake yi ba na neman ilimi ne in na tsinci raƙumi ya rasu lallahi ya zan yi da shi in ɗauke shi in kai shi gida ko in ƙyale shi sai mazala ta suna ya fushi fushi mai tsanani har fiskansa ta yi ja ko kuma kundukukinsa ya ja kaga sai ka ce ah to wannan me abin fushi a nan kuma na ji ina wani malami ne aka tambaya a gaban ka irin wannan tambayan yi fushi za ka yi mamakin fushinsa Ni daga ce malamin ne ya cika fushi wallahi ya cika fushi to abin da zai sa yi fushi ɗayan biyu ne in ma ya zama abun kana ganin ya kamata mutum ya fahimce shi ba sai ya tambaya ba kuma sai zo yana tambayan ka to fushin da kake ba na tambayan ba ne me yasa ya yi sakaci har yanzu bai fahimci wannan matsalan ba yanzu kamar wannan matsalan a ce baka fahimce ta ba to sai mutum ya yi fushi musamman in kullum kana karantarwa kana karantarwa kina ya nuna bai baya ganewa ko bai kula ba to sai kai fushi saboda rashin kulansa ko a a takaitawansa wajen bai fahimci wannan matsalan ba wataƙila wannan mutumin da ya tambaya ya kamata a ce ya san matsalan tsintuwar raƙumi sai kuma sai zai ya tambaya sai mazon Allah ya fushi yanzu kamar wannan matsalan a ce baka santa ba matsala ta sama sai ya fushi ko kuma ya zama na da can ya taɓa yin bayani akan matsalan raƙumin kuma ya ce kar a sake tambayarsa magana ta ƙare sai aka zo kuma wani sai zo ya tambaye shi bayan ya hana shikenan sai ya fushi ko ba haka wani yanzu akwai matsayin da zaka ga a tambaye ka a sake jefowa a tambaye ka wata ran zaka iya yin fushi wani ya zo karatun ya ji kai fatawan sai ya je ya gaya wani shi kuma wancan din wai bai daddara ba sai ya zo ya ji da bakinsa ai da kunnensa sai ya sake turo ma tambaya sai kai bayani wani ma ya sake ji shi ma wai sai ya ji daga bakin malam to irin wannan ne ga malam ya yi fushi sai ce daga yau kar a sake min wannan tambaya to kaga yana haka ne wannan fushin sai ya zama yana da me yana dalili amma mutumin da ya kama dama ya kamata a ce bai san matsalan ba sai ya zo ya tambaya ba tare da da ka hana shi ba to wannan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai fushi ba da har ya fushi mai tsananin nan tabbas akwai dalilin da ya sa yi wannan fushin to malami in ya fushi dangane da wata tambaya ko a cikin wazi, to akwai abun da ya hararo ya fushin ba lalle kai abun da kake ganin ya zama iya wannan abun bane akwai ni boyayyen abu wanda kai baka san shi ba sai ce fa gabi ba hatta hamarra na tahu qala hamarra wajahu fa qala ma malaka walaha manzala ta sama sai ce wannan mutumin malaka walaha ina ruwanka da ita ina ruwanka da raƙumi wato ni ne ina tafiya cikin jeji sai na tsinci raƙumi ɓatacce babu mai shi manzala ta sama ce malaka walaha ina ruwanka da raƙumi ya za a ce ka tsinci raƙumi raƙumi ƙaramin dabba ne kai ka koro raƙumi ka ce ka yi tsintuwa daga jeji ka kawo raƙumi cikin gari cikin gidanka ka ce ka yi tsintuwa ina ruwanka da raƙumi sai maza Allah ya kawo dalilai da suke nuna bai kamata ka ga raƙumi a jeji ka kama shi ba ka ce wai ka kora ka yi tsintuwa ba ya ce ma'aha siqa'uha tare da raƙumin akwai salkansa ma'aha siqa'uha tare da raƙumin akwai salkansa me salka shine butar ruwa wanda aka yi da me da fata to raƙumi a cikinsa bayan ya sha ruwa ko wani tanki a cikinsa inda yake ajiye safiyo in ya sha haƙoshi kuma to a wani wuri inda ruwan yake taruwa yana da wani reserve ruwan zai je taru zai yi kwanaki bai sha ruwa ba wannan ruwan yake sha sai dinga dawa cikin cikinsa yana dawa yana dawa sai zama ya yi kwanaki bai sha ruwa ba yana sati ko sati biyu bai sha ruwa ba to ruwa zai kashe shi ne da za ka ce za ka tsince shi ba zai kashe shi ba kaji na ɗaya sannan yace wahi za'uha tare da raƙumin akwai kuma takalminsa me takalminsa shine kuffinsa kofatonsa kamar takalmi ne bai zai je abin da ya taka wata kaya wai kaya ta soke shi ya kasa tafiya ba zai iya kurmushe abubuwa duk abin da ya taka zai kurmushe shi kuma raƙumi ba ƙaramin dabba ba ne da za a ce kura ko wani ɗan ƙaramin dabba ya zo ya me ya yi maganinsa ya zo ya kalmashe shi ba tsoronsa ma zai ji so da haka kenan raƙumi shi bai kamata a tsince shi ba in ka same shi kai gaba me shi dai zai samu kayansa sai ce fi fiqa'uha akwai salkan raƙumin tare da shi na abin da yake cewa ma'aha yana ba da zamirin ha na jam'i saboda al'ibil ismu jinsin ne raƙuma ake nufi raƙuma da yawa ne ibil guda ɗaya shi ne ba'ir wato raƙumi to sai ce tare da raƙumin akwai ruwansa sannan akwai takalminsa yace taridul ma'a kuma raƙumin yana gangarowa wurin ruwa ya sha zai ta tafiya a jeji bayan wannan na tankinsa din wato na cikinsa wanda ya tafiyarsa ya kare, ai yana zuwa kuma in ya samu ruwa zai sake ɗiba ya sha kuma ya rike safiyo a cikin cikinsa sannan watar an shajara kuma raƙuman suna kiwon bishiya wato ba sai ciyawa ba raƙumi dogo ne zai iya kalma shireshin bishiya ya ci da ganye to da haka ko wuri ba ciyawa shi yana iya kiwo ba irin akuya ba ce ba za ta iya wa sama ba kuma ba ta da tsawon da za ta tsinki ganye ta ci sai an tsinko mata an an yara kasa kafin ta ta dauka to amma raƙumi fa watar an shajara suna kiwon wato ainihin bishiyoyi to da haka abincin raƙumi ba da wuya kenan ko matukar yana jeji ai dole akwai bishiya ba jejin da babu bishiya in dai ba sahara manya manyan sahara ba sai ce fazarha ka bar raƙumin nan hatta yalqaha rabbuha har mai raƙumin ya same shi hatta yalqaha rabbuha har mai raƙumi ya samu raƙuminsa kenan mai raƙumi zai ta shiga deji ya ta shiga deji yana neman raƙuminsa kuma ko ya yi kwana nawa ya san zai samu raƙuminsa ba zai zama mushe ba akwai ruwa da yake sha akwai takalminsa zai tattaka abubuwa masu haɗari ba zai masa komai ba sannan kuma yana iya cin itace idan ya ji yunwa bishiya ba sai ƙananan ciyawa ba saboda haka ka bar shi raƙumi ba a tsintuwansa wannan shi kenan haramun ne ka ga raƙumi a jeji kuma ka ɗauki ka ɗauki wannan raƙumi baya halatta tuna aka ce farabbuha me ma'anan farabbuha fasahibuha fazarha hatta yalqaha rabbuha ka bar raƙumin har me raƙumin ya tsinci kayansa ya haɗu da kayansa yalqaha rabbuha to kaga anan rabbu ba na nufin ubangiji ba ba na nufin Allah subhanahu wataala Allah shine kuma rabbu me rabbul ibil shine ya halitti raƙumi ne rabbul alamin ubangijin talikai to amma kalma ta larabci za a iya amfani da ita a wani wuri ta ba da sunan Allah a wani wuri kuma ta ba da wani ma'anar daban kuma kalma guda ɗaya ne haka nan sauran kalmomi na yare na wasu yarurruka so da haka in ka ce rabbul nafi kaga Allah kenan rabbul alamin ubangijin talikai kaga Allah kenan amma ka ce rabbul ibil kaga mai raƙumi ake nufi rabbul manzil mai gida ake nufi saboda haka kenan mutum sai ya fassara larabcin a da ya koro na yi wannan bayanin saboda wasu wanda za ka ga abin da bai kai ya kawo sai su dinga kafurta mutane dinga kafurta mutane irin wannan kalmomi an yi amfani da su a wani wurin sai su ɗauka cewa ai wannan sunan Allah ne ya za a yi amfani da shi a wani wurin daban to ai larabci ne in ya zo a sunan Allah sai ya ba da ma'anan sunan Allah in ya zo a wani abun kuma sai ya zuba da ma'anan wani abu an ce ubangiji sai suka ce to ai wannan wai wani gunki ne da aka yi abun nan abun nan a dala ne ko a goron dutse a Kano saboda haka sai zama na in kace ubangijin nan wato ka ce Allah uba ne kuma shine baban wannan gijin wai wani gunki ne shine baban wannan gunki kuma ba yana cewa ubangiji shi baya hararo ma ko wani gunki mai suna wannan mai wannan sunan wasu ka ce ubangiji kuma wai gijin wai sabbo ne na tsuntsu saboda haka ubangiji ana nufin tsuntsu mai wannan sabbo sheka kenan ko saboda haka aka dinga kirkire tun kenan sake neman a kafurta masu cewa ubangiji saboda haka in ma akwai wannan yana ba da wata ma'anan to in kace rabbu kace ubangiji kana nufin Allah subhanahu wataala me matsalanka kamar yadda in kace ar-rabbu kana nufin Allah sai kace rabbul ibil kuma kana nufin mai raƙumi gashi manzon Allah ya faɗa kuma duk kalma da ya kai amfani da ita so da haka wanda yake nufin wani abu daban da ubangiji sai ba da wancan ma'ana amma wanda yake nufin Allah da faɗin ubangiji ta'ala to wannan ko ba za ka ce masa ai bai kamata ya haka ba yaushe ka zauna da hausawan ina kake lokacin da aka kirkiri wannan kalmar aka kira Allah da ita tafi suka ce maka ga abin da suke su hausawa ba ka zauna da su ba to amma zahiri abin da aka sani in an ce ubangiji ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala kowane yare kuma zai kira Allah da sunan abun nan da irin yarensa amma ya ba da ma'ana daga cikin ma'anonin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wanda sun fi guda ɗari so da haka kowa da yadda yake faɗa so da haka arrabu a nan ana nufin mai raƙumi ɗin kala sai yace fadalatul ghanam ba ni labari dangane da wato bacaccen tinkiya ko akuya su ne alghanam tumaki ko Hawaki, idan ina cikin jeji ina tafiya a jeji sai na haɗu da akuya ta ɓata ko ‘yar tinkiya ya zan yi da ita zan ɗauka ne ko in barta kala sai manzala ta sama sai ce laka auli a akika auli zai wannan akuyan in ma ta zama taka wato in kaga dama ka ɗauka in ko baka ɗauka ka ba aukuli akika wani dan uwankan ya gani zai ɗauka auli zai ko kuma kura ta zo ta cinye wannan akuya ɗin. nan azzi ba kuran kawai ake nufi ba duk abin da yake cin tumaki da awaki raƙumi ya shiga abin nan eh, zaki ya shiga damusa ya shiga saboda haka asiba ake nufi jinsa duk wani abu mai cin dabbobi kenan idan ka samu yar akuya ta bata a jeji in baka dauke ta ma wata dabbar za ta zo ta cinye ta raƙumi fa idan zaki ya ga raƙumi ba zai tinkare shi ba haka nan ko damusa ko kura za ta yi guduwa raƙumi saboda tsawonsa da sauransu ko da za ta masa illa to za a sha wahala kafin ta iya masa illa to amma akuya fa take za ta kalmashe shi so da haka manzala ta sama a wannan hadisin ya nuna idan ka tsinci akuya ko rago ko tinkiya to ka ɗauki ragon ka tafi da shi gida ka je kai tigiya idan kai tigiya shekara guda idan ka samu mai shi shikenan in baka samu mai da shi ko kai sadaka da shi ko kuma ka ci gaba da ajiyewa ina fata mun fahimta ko kuma a bisa fahimtar wasu malamai zahirin hadisin nan ya nuna ba za ka yi tigiya ba za ka yi amfani da shi domin kaga a can baya an yi bayani dangane da fintuwa wa'inda ba dabbobi ba sai aka ce sun ma'arif hasana ka ajiye shekara kana neman mai shi sai aka zo kan raƙumi sai aka ce ba ruwanka da raƙumi kar ka tsinta ka bar shi kawai sai aka zo kan akuya kuma sai aka ce hiya laka kaka ne wannan ai me ake nufi kenan ka je ka yanka ka ci kawai ka je ka yanka ka ci in kuma baka yanka ka ci ba ka ɗauka ka yanka ka ci ba to kuma ainihin wani zai zo ya dauka shine dan uwanka in kuka bari kuma to dabbobi na jeji masu cin kananan dabbobi za su zo su cinye wannan akuya ne. to da haka kenan barin ta a jejin hadari ne gara tsinte ta shi yafi kuma in ka tsinta ka je ka yi amfani da ita shi yafi akan ainihin wato abin da zaka iya amfani da ita ba sai ka jira ka yi tagiya zuwa shekara ba to sai rage kuma idan ka yi amfani da akuya din zaka biya ko ba zaka biya ba mafi yawan malamai suka ce zaka biya duk da cewa an ce hiya laka so da haka idan mai rabun nan mai raƙumin ya zo yana cikiya abun nan mai akuyan sai zo yana tikiyan akuyarsa wajibi ne ka biya shi kimanta idan ta kai dubu goma ka ɗauko dubu goma ka bashi dubu takwas ka bashi amma ba za ta zama taka ba wannan jumhur ulama aka aka suka tafi saboda hadisan da muka karanta a baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa in lam yaji sahibuha a wadi'atan indak in ba a samu mai shi ba to ajiya ne a wurinka kenan za ka biya to amma imam malik sai yace ba za ka biya ba yace in ka ci kawai ka ci gani ma. ka tsinci akuya a jeji sai ka ɗauka ka ci to ba za ka biya ba me yasa shi imam malik hujjansa wannan hadisin don an ce ko kai ka ɗauka uwanka ko kuma kura ko zaki ko damusa sai ya ce to don Allah yanzu idan kura ne ta cinye ko zaki ko damusa za a ce su biya <laughs> za ka je ka kama kura ka ce ta biya ka dabbanka sai ce to haka nan mutum ai nan an daidaita su ko kai ka ɗauka ko dab ko naman ko ko dabban jeji ta ɗauka to in dabba ne ta jejin ta ɗauka za a je a ce ta biya ne to tunda ba za ta biya ba to mutum ma in ya ɗauka ba zai biya ba in me shi ya zo kawai ce a a jeji na samu dabbar na samu akuyar ka na san in na bata ma kura za ta cinye ko zaki shi yasa na yi amfani da ita sai hakuri kawai ya tafi na fata muna fahimta to amma da zaka biya din shi ya fi fita daga saɓani in ka biya dukkan malamai sun yadda baka aikata laifi ba in baka biya ba kuma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ka zalunci shi wannan mutumin kuma ranar alkiyama za ka biya shi kayansa sai ma ce an abu an abi musa radiyallahu anhu kala su ila nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an ashiya'a karihaha falamma uqsira alaihi ghadiba thumma qala saluni amma shi'tun qala rajulun man abi qala abuka hudhafa فقام آخر فقال man أبي يا رسول فقال أبوك سالم مولى شيبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل wannan hadisin shi ma abin da imam bukhari ya rawaito shi a babin fushi babul ghadabi fil mau'iza wa ta'lim wato babin fushi a wurin wa'azi ko karantar da jama'a malamin yayi fushi a lokacin da yake karantar da su ko wa'azi ko in ana tambayansa saboda anan akwai fushi shi ma a cikin wannan hadisi hadisin daga Abu Musa radiyallahu anhu Abu Musa al-Ash'ari Allah ya yarda da shi qala yace ko kuma anin nabi qala yace su ila nabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ashiya'a dangane da wasu abubuwa karihaha da bai so a tambaye shi ba suka ce daga ciki akwai yaushe za a yi tashi alkiyama matasa don mazala bai sani ba aka yi ta tambayarsa abubuwa wanda bai so a tambaye shi su ba ma uksira alaihi da aka yawaita masa tambayan gaziba sai fushi shine muhallin shahin na hadisi a sai mai karantar da mutane zai fushi mai wa'azi zai yi fushi mai fatawa zai yi fushi a tambaye ka wannan a sake tambayan ka to wata tambaya sai ka ga me amfanin wannan tambaya ko tana koro ko tana tono su abubuwa ko wasu abubuwa ne aka tambaye ka wanda bai kamata ana aikata su ba munin su yi yawa to me ba da ansan sai ya fushi to anan ba a faɗi abubuwan ba amma dai abubuwa ne da yawa aka tambayi manzon Allah sallallahu sai manzon Allah ghadiba sai ya fushi da aka yawaita sa a wanne ya tambaye shi wanne ya tambaye shi ko ya zama matsala ɗaya ne wanne ya tambaye ka ka ba da ansa wanne ya sake tambayar ka sai ya zama duk an mai da majalisin akan tambaya kwaya ɗaya ko tambaya ce ta zama ta ta'annuti wato ba tambaya ne ta neman fahimta ba mutum zai tambaya ne domin ya loba ka ka je kai wani abu wani ya fushi da shi ko kuma tambaya ne ya gane ma menene aqidar ka ma ina ka fuskanta ne ko tambaya ne ta kurel domin ya kure ka wato ka kasa ba da ansa mutane su dauka cewa baka da ilimi ne to kaga irin wannan tambayan ana yin fushi a kansu ko malamai sun ce in tambaya ne ta ta'annuti bai zama wajibi ka ansa ba duk da cewa hadisi na cewa man su ila an inni fakatamahu uljima yawmal qiyamati bil min nar duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi ya sani ya boye za a masa linzami na wuta ranar alkiyama amma in tambaya ne ta ta'annuti ya halatta ka ce ban sani ba ko ba zan bada amsa ba saboda rashin bada amsan shine zai ladabtar da mai tambayan ya dinga yin tambaya ta ladabi tsakaninsa da Allah domin ya fahimta to manzo Allah ta sama sai fushi sun makala sannan sai ya ce ko ban karanta hadisin bane sai ce saluni amma shi'tum ku tambaye ni duk abin da kuka ga dama to manzon Allah an yawaita masa tambaya yayi fushi sai kuma yace ku tambayi duk abin da kuka ga dama to kaga kenan fushin ya kai fushi ne ko ana ma tambaya na na abin nan na bacin rai ranka ya baci amma wannan tambayar bai sai kai fushi ka ce to duk abin da kuke so ma ku tambaya kawai shi na dinga tambaya kana ba da ansa kana ba da ansa kawai wato kana son ka kure masu tambayan ka kure su duk abin da suke so su tambaya kawai kai za ka ba su ansa wannan in ba manzo Allah ba wai sai faɗi wannan magana bari ku ji irin tambayar da aka masa ai in ka faɗi haka ina ji ba za ka kai labari ba wani zai zai maka <laughs> tambaya ya jera maka guda uku ba za ka iya ba da ansa ba ko hudu ka kasa ba da ansa ka ga kowa sai jikinsa ya sanyi ka yi barazana kuma barazanan ta ci ba ku tambaye ni duk abin da kuka ga dama ku tambaye kuma cikin fushi kenan kaman ba abin da ba za ka iya ba da amsa ba ai baka isa ba sai dai in wahayi ake maka to shi manzala ta sama ana masa wahayi ne in ka tambaye shi bai sani ba sai Allah ya masa wahayi take gaya masa sai baka ansa saboda haka da fushin ya kai fushi sai ya ce to ku tambaye ni duk abin da kuka ga dama ku tambaye ni shikenan qala rajulun sai wani mutum ya tashi yake ana ce masa Abdullahi bin Huzafa ba a san waye babansa ba sai ya tashi sai ya ce man abi waye babana ka gaya min babana <laughs> to ka zo ka tare ba ka ce kowa tambaya wanda ya ga dama to ne ta ce waye babana ko ka gan shi kuna gaisa baka taɓa sa waye babansa ba <laughs> sai ce waye babana man abi sai tambayi manzon Allah wannan tambaya sallallahu alaihi wasallam shi ko wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha da zai faɗa da son zuciyarsa don ya ce a kar in kaskanta bari in faɗi kawai kowa ne ne duk abin da ya faɗa wahayi ne duk abin da ya faɗa nabiyun bi ghairi wahayi la ya tasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqafu ya komai sai da wahayi to da haka zai ce waye baba na ga min baba na to tunda ma'ana tunda ka ce komai aka tambaye ka kawai waye baba na kala sai ya ce abuka huzafa ka shine huzafa kuma haka din ne kaga sunansa abdullahi bin huzafa daga nan sai aka gane waye babansa bai san babansa ba aka ce babanka shine huzafa wahayi aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa sunan babansa fa qama akharu sai wani ma ya tashi ana ce masa sa'd bin salim maula shayba bin rabi'a sai ya tashi shi sa'atin fa qala sai ce man abi ya rasulullah shi ma abun ya dame shi bai san waye babansa ba sai ce ya rasulullah waye babana ni ma ga min babana mutum ya tashi bai san babansa ba yana cikin tashi hankali to tun da wancan ya tambaya an gaya masa babansa sai shi ma ya tashi ya ce waye babana ni ma faɗa mini babana faƙala sai ce abuka salim maula shaiba babanka shine salim bararren shaiba wato bawan da shaiba ya ya inta shine babanka babansa bawa ne aka inta shi shi bai sani ba shike nan take sai manzala ta suma sai ya gaya masa to kaga wannan wahayi ne in ba wahayi ake maka ba ka isa ka dinga ba da irin wayannan amsoshin kuma manzala ta sallama idan aka tambaye shi ko bai sani ba sai Allah ya masa wahayi to amma duk da haka wani lokacin mazala ta sama za a tambaye shi kuma amsan ta kasa zuwa sai wahayin sai ya zama mai yayi jinkiri don a jarrabe shi sai ya ce gobe ku zo gobe sai a zo babu wani ya zo ya tambaye shi man ruhu yace ban sani ba kaga wannan ba iskali menene rai ya yake a ina yake a jikin mutum yace bai sani ba sai kuma suka suka tambaye shi ashabul kafi su ne ashabul kafi suka zo suka tambaye shi ba su labari dangane da wasu samari tarihin wasu samari da aka yi Allah ba da kissan su a suratul kafi wasu samari da aka yi a kasar Jordan gashi ka ba mu kissan su haka kawai a dunkule Maza Allah ya ce ya yi shiru ba ba shi amsa ba sai ya ce gobe ku zo zan ba ku amsa gobe da suka zo wahayi bai sauka ba sai ya ce ku sake dawowa sanda aka yi sati biyu kafin amsan ta zo sati biyu sannan aka masa wahayi aka ba shi kistan ashabul kafi ya karanta musu suka ce lalle sun yadda haka ne dama yahudawa ne su sun karanta sun sani sun zo su jarrabe shi ne laraba ne suka yi suka tambayi yahudu wani tambaya za mu masa ta ƙure ƙure shawa ku tambaye shi abu uku ku tambaye shi dangane da rai ku tambaye dangane da wani wani sarki da ya kewaye duniyar na ana ce masa zurkarnai ku tambaye shi kuma dangane da wasu samari da aka yi ku gaya masa a dunkule in ya baku labarin wannan to lalle annabi ne sai suka zo suka masa wannan tambayar to amma kissan ashabul kafi sai bayan sati biyu sannan aka saukar da wayin har sun fara cewa ba zai iya ba su je su dawo amsan bata zo masa ba to kaga wannan shi yake nuna duk abin da yake faɗa wahayi ne to amma me yasa ba a bashi amsan take ba su ba saboda bai ce insha Allah shi yasa Allah da ya bashi kissa yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kar ka sake cewa zan muku gobe zan muku kaza ko zan ba ku amsa kaza face ka ce insha Allah da ya ce insha Allah gobe kawai sai a bashi amsa sai a saukar masa wahayi sai ba da amsa to amma bai faɗi haka ba sai Allah ya jarrabe shi to kaga annabin Allah kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wani bai isa ya bugi kirji a zo a tambaye shi ya ce ku zo zan ba ku amsa gobe ba ko kuma ga amsa da ko kuma duk abun da kuka ga dama ku tambaye ni ba a'a sai dai bai san me ilimi ba ku tambaye ni dai abinda na sani in gaya muku abinda ban sani ba kuma in ce muku la adari la kuma sun ce nisful ilmi ko ban sani ba ma rabin ilimi ne me yasa zama rabin ilimi saboda ka san cewa ka takaitacce ne kaga shi ma wannan ka san kanka kenan yanzu sauran ilimin muka kuma shine rabi ne amma in ka ce komai ka sani ba za ka yi cewa ban sani ba to baka san kanka ba ma kaga ka jahilci kanka ma ballanta ka san wasu abubuwa na ilimi yasa ne ce wa man kana yahwa an yura mutasaddiran fa yakrahu la adari usiban maqatilu maganar imam malik ne wani ya wani ta duk mai neman ɗaukaka? amma ba son ya ce ban sani ba to an samu makasassa wato zai dinga ba da fatawa wanda ba daidai ba kuma za a gano shi a ƙarshe mutuncinsa kuma sai ya zube to shi kenan shi ma sai ya gaya masa sunan babansa yace babanka salim ne sunan babanka kenan shikenan falan mara a umar yayin da sai na umar ya gama fi wata hihi abinda ke fiskan mazala ta sama na fushi ya ga ya fushi kada sai ta ya lallahi. ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna na tubu ilallahi azza wa jalla mu kan muna tuba zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala daga abin da zai saka fushi ma'ana wannan fushin da muka saka tambayoyin da aka yi ta mara kai fushin nan muna tuban Allah ya ce mana Allah kamar ce ba za mu sake ba muna roƙon Allah ya ce mana ya rasulullah daga nan sai aka kafe mai aka karɓe tambayoyi to kaga haka nan annabawa suke fama da jama'a haka malamai suke fama da mutane kai fushin kuma a sake tambayan ka a kai fushin wani zai ji abun a gidan rediyo ka faɗa amma sai ya sake taranka sai ya tambaye ka ya sake buga maka waya a sake turowa a sake ne abubuwa daban-daban wallahi wata ran sai ranka ya ɓaci komin haƙurinka komin haƙurinka wani kalubalantan ka zai yi bai dace da aqidansa ba bai dace da bid'arsa ba bid'arsa ne aka rusa wani zai kalubalance ka wani ya ji daga bakinka. ka wani ya zai faɗa ganganu bukake amma duk sai ka share yasa wani in yayi tambaya zai ce abun da ka jin dai na faɗan ko a rediyon ne ko a wurin karatu ne shi din ne dai ba zan ƙara maka ko guda ɗaya a ai ina son na fahimta ne ta in kana son ka fahimta ka je ka nemi kasa ɗin ka saurara shikenan mutum ya gudu amma in ka biye musu wallahi zai zama aikinsa kawai za zaka dinga kuma ba fahimta da su ba ka ce kaza malam wa menene ina son na ji hukuncin kaza da kaza eh abinda ka ji dan uwanka ya gaya maka amsan da na baɗin ita ne wani kuma yace an ce ka ce kaza eh na faɗa to kaza yace a iya abin da na faɗan da ni shine fahimta na kai kuma ka je ka rike fahimtan ka Allah bai zai tambaye ni ba me yasa baka gane ba sai dai zai tambaye ni me yasa ban faɗa ba to na riga na faɗa ni na sauke wajibi na nan ka huta amma in ka biye musu kullum a cikin bacin rai zaka zama mutum jahili bai san komai ba ko inda zai tsarki bai iya ba zai zo kuma zai mukabala da kai <laughs> ko zai jayiya da kai akan abu na ilimi ba abin da ya sani yazo zai jayiya da kai kuma kana bata kanka lokaci don bai zai taba ganewa ba na Umar a wata riwayan da mazala ta sama yace ku tambaye ni duk abin da kuke so to mazala abu na riwayan Bukhari ne sai na Umar sai durkusa durƙusa akan gwiwarsa fa baraka umar ala yi. yana faɗa ka sai umar sai a akan gwiwansa sai ce rabina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiya. sallallahu alaihi wasallam yace mun yarda cewa Allah shine ubangijinmu kuma musulunci shine addini kuma mun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabinmu fasakata sai manzon Allah ya shiru da da maganan Umar ma'ana ya rasu da layi magana ce duk abin da kuka dama ku tambaya sai na mara ya rasulullahi mun sallama fa kai manzon Allah ne mun riga mun sallama mun yadda kai manzon Allah ne mu ba ma jayayya ba sai mun juye maka tamboye kala kala ka ba mu amsa ba ko ba mu tambaye ka ba ko baka ba mu amsa ba mu mun yadda kai annabi ne shine ma'anan wa bi muhammadin nabiyya daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi shiru wato ya yarda da maganan da Umar ya faɗa cewa a yanzu sun tuba kuma sun gane cewa abin da ya din abin da suka yi din ya bata masa rai kuma ya yarda da bayanin da sayyidina Umar yayi sai shiru bai sake yin wata wata magana ba حديث نقب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا وتولى حديث كما حديث أنس بن مالك imam bukhari ya ruwaito shi a karkashin wani babin da yace babu man ahada alhadisa salatan li yufham anhu babin wanda ya maimaita magana har sau uku don a fahimce shi mutum ya ta maimaita magana ya ta maimaita magana don a fahimce shi har sau uku to a manzala ta sama ya yi haka a cikin wannan hadisi anas bin malik ya ruwaito an nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah ta sama ya ce annahu kana manzo Allah ta sama ya kasance idza ta kallama in yayi magana bi kalmatin da magana a ada a salatan sai maimaita ta har sau uku hatta anhu har a fahimce shi Anas bin Malik yaron gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana masa hidima tunda aka yi jira ka dawo Madina mahaifiyarsa Ummu Sulaim ta kawo shi gidan manzon Allah ta sama yayi wa manzon Allah hidima to nan da yake kana yana nufin min adatihi ba wai sau ɗaya ne ya faru ba yana daga cikin al'adar manzo Allah ta sallama in yayi magana sai ya maimaita ta har sau uku to me yasa yake maimaita sau uku ya faɗi illan yace don a fahimta don a fahimta sai ya maimaita sau uku abu na farko yace bi kalmatin da kalma nan ba ana nufin kalma kwaya ɗaya ba ana nufin magana kawai almara abin da ake nufi da kalma nan aljumla aljumlatul mufida shi yasa sai a ce kalmatu shahada kuma ba kalma ɗaya bane la ilaha illallah kalmomi ne da yawa don harafi shi ma kalma ne sau da aka ce kalmar shahada kalmatu shahada ana nufin jumla wannan jumlan gaba ɗaya ta la'ila illallah to laraba sukan yi faɗi magana sukan yi itlaƙin kalma a matsayin magana ana ce masa majazul mursal abun nan a ilimin balaga majazul mursal itlaqul juz'i bi iradatul kulli ka faɗi wani bangare kana nufin gaba ɗaya kana nufin gaba ɗaya din to magana sama da ya faɗi kalma a nan yana nufin ko kuma ana da ya faɗi kalma yana nufin kalam shi yasa wannan abin nan malik ibnu malik a cikin alfiya sai ke cewa kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wafidun thumma harfun kalim am, كلمة والقول أم وكلمة بها الكلام قد يؤم وكلمة بها الكلام قد يؤم أنا Ana iya nufin da kalma a faɗi kalma ko kai abin nan larabala shi na cewa kalma kalima ko kilma a faɗi kalima amma ana nufin kalam wato magana doguwa ba wai kalma kwaya ɗaya ba to a nan maza Allah ya kan faɗi magana kenan idza takallama bi kalmatin ai idza takallama bi kalamin in yayi magana da magana wato ya faɗi wasu maganganu a ada ha salatan sai maimaita su sau uku saboda me hatta su fama anhu har a fahimta saboda maimaita magana yakan sa a gane ko mutum ko ba mai ganewan bane zai gane in ana maimaita magana don laraba sun ce at-takraru yu'allimul himar yawan maimaitawa yana koya wa jaki karatu to ba jakin suke nufi ba shi ma nan majazi ne a balaga suna nufin balidi <laughs> wanda baya ganewa wanda baya gane karatu yawan maimaitawa yakan sa ya gane an faɗa an sake an faɗa shine ma nan takraru yu'allimul himar ay yu'allimul balida yana mulbalida yana yana koyawa balidi karatu don laraba suna siffanta marar ganewa marar fahimta da jaki so da jaki bai da basira yakan bata ma hanyar gidansu kullum kuma ana fitar da shi a dawo da shi wata ran sai wuce gidansu bai zai gane ba amma kaga kare <laughs> shi ya san hanyar gidansu to sannan sai ce wa iza ata ala qaumin in ya zo wajen mutane kuma fa sallama alaihim yayi musu sallama sallama salatan zai musu sallama sau uku haka manzala sa sama yake yi wato wannan saboda yawan mutanen ne mutane suna da shi yasa yake ala qaumin ba ala rajulin ba kaga mutum ne yakan assalamu alaikum to mutane ne masu yawa to mutane masu yawa akwai bukatan kai musu sallama sau uku idan ka zaci guda ɗaya ba za su ji ba ka ce assalamu alaikum ta bangaren gabas to na yamma kila bai ji ka ba ko na kudu ko na arewa so da haka idan ka zo wucewa sai ka ce assalamu alaikum ka dagawa na dama hannu na gaban ka assalamu alaikum har kuma ka ce assalamu alaikum kaga kowa ne ka musu me ka musu sallama ka daga musu hannu to manzala ta sama haka yake amma ya mutum ɗaya ne fa assalamu alaikum ka daga masa hannu kaga zai mayar maka ka san ya fahimci ya amma idan jama'a da yawa ne kila na kusa da kai din ne suka ji wayanda kake fiskanta sauran kuma ba su ji ba to da haka sai kai sallama sau uku kuma in wuri ɗaya ka fiskanta ma in wani bai ji na farko ba zai ji na biyu in bai ji na biyu ba zai ji na nawa na uku to haka manzala ta sama yake in taron jama'a ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kowanne ne sai ya daga musu hannu to zai zama duk gurin kowa ya ji sallama kuma ya miyar maka ya mayar maka da amsa amma in sallama ɗaya ne kai watakila amsar ba za ta fito ba sai ya zama na abin nan ba ji ka gaba ɗaya ba sai ya zama wani bai iya miyar maka da ainihin wato sallaman ba da haka kenan yana da kyau mutum ya dinga maimaita magana don a fahimta musamman magana wanda kake fahimta tana da rikici ko tana da sarkakiya in ka faɗa a wurin karatu ba a gane ba sai ka sake maimaitawa domin wannan muna babu ilimi ne babi ne na ilimi bayani yadda ake koyar da ilimi ko ake ɗaukan ilimi ko yadda ake bada ake bada ilimi saboda haka duk matsala mai wahala za a iya maimaita ta sauko. musamman matsaloli na fikihu su suka fi irin waɗannan wato ainihin matsalolin su suka fi damuwa wanda za ka iya faɗawa wani bai gane ba sai ka sake wato maimaitawa sannan yadda an musa radiyallahu anhu kala kala sallallahu alaihi wa sallam salakatun lahum ajran رجل من آل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولعبد مملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كان عنده أمة يطوها فأدبها فأحسن تعذيبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عاتقها فتزوجها فله أجران wannan hadisin imam bukhari ya toshe a karkashin babin da yake babu babun ta'limun rajuli a matahu wa ahlahu babin da ke bayanin mutum ya koyawa baiwarsa karatu da kuma ainihin iyalinsa mutum ya koyawa baiwarsa karatu kuma ya koyawa matarsa karatu ko kuma iyalansa sai yake an abi musa radiyallahu anhu shi ma daga abu musa al-ash'ari Allah ya yarda da shi قال يتي kala رسول sallallahu alaihi wa sallam?' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun lahum ajrani mutane uku suna da lada biyu wato za musu sakayya sau biyu rajulun min ahlil kitabi mutum daga cikin ahlil kitabi shine ba yahude ko ba nasari amana bi nabiyihi yayi imani da annabinsa misali bai hude yayi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam in ba nasare ne yayi imani da annabi Isa alaihi salatu wassalam sannan wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan za a bashi lada sau biyu kamar Abdullahi bin Salam ladan yayi imani da annabinsa annabi Musa ko annabi abun Isa sannan kuma ga ladan ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Allah ba zai lalata masa wancan ladan da ya na wancan addini ba don ya yi shi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma manzon Allah ya zo sai imani da shi saboda haka za a ba shi lada wato sau biyu wannan kamar da ubangiji ta yake faɗa a cikin suratul qasas yace ulaika yutawna ajrahum marratayn ana ba su ladan su sau biyu sau biyu ake ba su ladan su za a baka ladan wancan addinin a baka ladan kuma wannan addini kamar yadda zo a hadisin wato ainihin hakim bin hizam yace masa aslamta alama aslafta min alkhairi ka musulunta kuma zaka samu ladan ayyukan da kai na alkhairi kafin ka musulunta datin yayi imani da wani addini kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addinin yahudu ko ya yi addinin nasara yanzu kuma yana addinin musulunci za a ba shi ladan aiki da yi da wancan addinin da kuma ladan addinin musulunci ne amma in bai musulunta ba kuma ya yi asarar ladan gaba ɗaya na addinin shi yasa mazalar ta sama da ya aika wa hirakla wasiƙa ya musulunta ai ce masa ya aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn hirakla sarkin rumawa kenan nasa su ne nasara wato turawa da ya tura masa wasiƙa ya ce masa ka musulunta Allah zai baka lada sau biyu zai baka ladan addinin da kake na annabi isa sannan kuma ya baka ladan addinin da zaka yi yanzu na addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma hirakla bai musulunta ba da musulunta zai samu wannan ladan gaba daya wannan shine mutum na farko kana da addinin ka irin wanda Allah ya saukar wa annabawa kana yin sa sai kuma ga labarin addinin musulunci ya zo maka ka musulunta za a baka ladan wancan addini da kai da kuma ladan addinin da kake na yanzu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annan sai yace wal abdul mamluk da kuma bawa wanda aka mallaka bawa idza adda haqqalla in ya bada haƙƙin Allah wa haqqa mawalihi da haƙƙin shugabanninsa wato bawa ka san hidima biyu yake yana bautan Allah ta'ala kuma yana hidimawa mai gidansa wanda ya saye shi ko wanda ya gaje shi ko wanda aka bawa shi to sai zama na kowanne ya bashi haƙinsa ya bawa Allah haƙi shine ya bauta masa yadda ya kamata a bauta masa sannan ya ba mai gidansa haƙi shine ya masa hidima irin yadda ya kamata ya masa hidima saboda haka sai a bashi ladan bautan Allah da kuma ladan hidima wa da yi wa mai gidansa sannan na uku yace wa rajulun kana indahu amatun shine muhallin shahid na hadisin da mutumin da ya kasance a tare da shi akwai baiwa ya da'uha yana takanta ma'ana yana saduwa da ita yana da baiwa ita ce kuyanga kuma yana saduwa da ita don ya halatta mutum ya sadu da kuyangarsa matukar ba muharramansa ba ne to da ya saye ta sai zama ne ya za daka da ita ha ya ladabtar da ita ya mata tarbiya fa'asana ha ya kyautata tarbiyanta wa allamaha ya koya mata ilimi fa'asana ha ya koya ya kyautata koya mata ilimi wato baiwa ce ya saye ta sai ya sadaka da ita yana saduwa da ita ya mata tarbiya ya koya mata addini ya kyautata koya mata ilimi kaga wannan ba karamin jihadi ba summa ataqaha sannan sai ya inta ta fatazawwajaha kuma ya aure ta falahu ajrani yana da lada biyu ladan mai da me ladan koya mata addini da kuma ladan inta ta da ladan koya mata addini da ladan inta ta da saboda haka yana da lada guda nawa guda biyu to kaga imam bukhari ya kawo hadisin don faɗin da ya yi fa fa'asan ta'lima mutum ya koya wa matarsa ilimi ya koya wa baiwarsa ilimi zai zama yana da lada biyu ladan in ta bai wanda ya yi in bai wace sannan kuma da ladan koya mata addini idan matarsa ne ladan hidiman da yake mata na aure da kuma ladan koya mata addini da yi ya ladina An ku anfusakum wa alaikum nara ku kiyaye kanku da iyalanku ga barin shiga wuta kar ku yadda ku shiga wuta kar ku bari iyalanku ma su shiga wuta to da haka ka koya wa matarka addini kamar yadda kake koyan addini kar ka bari kai ka fahimta matarka kuma tana tana jahila dole ka koya mata addini ya zama addinin ta tana yi daidai abun da kake ji a wurin wa'azi a wurin karatuttuka in ka je ka koya wa matarka abun da ya shige mata duhu kaga ba ta yi na addini ka ka gyara mata addinin ta kurakurenta ka gyara mata in ka yaka sai Allah ta'ala ya baka lada kuma ka sauke wajibinka ka hana kanka shiga wuta kuma ka hana matarka shiga wuta idan mutum ya haka sai zama yana da lada da yawa wato bai wanda mutum yake sadaka da ita ana ce mata ummul walada inda zai mutu wato a abun nan inda zai mutu a yana sadaka da ita to duk lokacin da ya mutu ta zama ya ba a bukatar sai an yanta ta ba a bukatar a yanta ta kawai yana mutuwa ta zama ya kuma ƴaƴan da suka samu a tsakanin su ƴaƴa ne na wannan mai gidan saboda haka ba za a bautar da su ba su kuma za su yi gado kamar yadda ƴaƴansa za su yi gado wanda ya samu daga wasu matan daban wa'inda ba bayi ba amma ita ba za ta yi gado ba haƙƙinta kawai shine ta zama ƴa wato ta zama ya yanzu ita ba za a sake wato ba za a sake bautar da ita ba sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana baiwar mutum zai iya yanta ta kuma ya me ya aure ta wato haramun ne ka aure baiwarka ba za ka haɗa bauta da aure ba baiwa ce kuma mata ba a haɗa wannan domin amfanin mata shine ta maka hidima kuma ka sadu da ita to baiwan ma za ta iya maka hidiman kuma za ka iya saduwa da ita in kana son ka aure ta ta zama matarka sai dai ka yanta ta to kaga wannan hadisin ya ce ya inta ta kuma ya aure ta a sai ba a aure sai bayan me sai bayan yanci ba a auren baiwa ko taka ba za ka aure ta ba ko ta wani sai da sharuɗe guda biyu tsoron zina da kuma tsoron da kuma rashin kuɗi in ba baiwar ka bace tsoron zina sannan kuma baka da kuɗin da za ka aure ya in kuma baiwar ka ne to tsoron zinan ai babu shi tunda ka iya saduwa da ita saboda haka haramun ne ba za ka aure ta ba manzala ta sama yi irin wannan auren lokacin da aka ribato safiyatu bintu huyayi lokacin da aka yaƙi banu ƙuraiza, wato na yahudawa aka tsinto ta aka kamo ta a matsayin wato ainihin firzinan yaƙi a matsayin baiwa sai aka bawa ɗaya daga cikin sahabbai ita sai suka ga wannan matan fa mai matsayi ce manzon Allah sallallahu alaihi ne ya kamata a bawa ita da aka bashi ita sai in ta sai ta zama wato ainihin matarsa ita ce Safiyatu bintu Huyayi saboda aka ya halatta ka 'yanta, ta baiwanka ka aure ta amma bai halatta ka aure ta ba tana ainihin baiwa in mutum haka zai samu lada guda biyu ladan tarbiya da kuma ladan wannan inci din za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh